Jama'a barka mu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Maudi Rabiu Badabi. A ranar tara ga Oktoban 2008 ne kwalara ta halaka fiye da mutane ashirin a garin Rikada da ke jihar Kano. Mafi yawan waɗanda suka rasu ƙananan yara ne. Annobar ta ɓarke ne a Rikadawa wacce ke ƙaramar hukumar Madobi bayan da al'ummar garin suka koma shan ruwan kogi. Garin dai yana da famfunan tuƙa-tuƙa guda uku, amma ɗaya bayan ɗaya duk suka lalace, kuma mazauna garin sun ci, sun yi ta kai kukansu ƙaramar hukuma, amma ba su kai musu wani ɗauki ba. Hakan ya tilasta musu komawa amfani da ruwan koki, wanda ya gurɓata da ƙwayoyin cuta. Ba ga rashin ingantaccen ruwan sha, garin kuma na fama da rashin asibiti. Ko da yake, akwai cibiyar kiwon lafiya amma jami'a ɗaya ce aka tura garin kuma babu kayan aiki. Wannan ya jawo ta kasa katabus bayan da mutanen suka barke da amai da gudawa. Sai dai bayan mutuwar mutane ashirin shugaban karamar hukumar madobi Alhaji Ibrahim Ma'azzam ya sa an gyara musu famfon tuka-tuka guda ɗaya. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku. Maude Rabi'u Gwadabi ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Tarihi TV a yau. da Facebook domin jin meman abubuwan da suka faru a tarihi kowace